Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Laraba, tara ga watan Jumada Thani, hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da tara ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin al-mulakhas al-fiqhi lil ma'ali sheikh ad doktor salih bin fauzan bin abdullahi al fawzan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin ahkamu tahara wal miyah a inda yau za mu tashi babun fi ahkamil aniyati wa kuffar babin da zai bayani dangane da abin da ya shafi hukuncin kwanuka ko kofuna ko farantai baho bokiti kwatarniya da dai sauran duk abin da za a ce za a tattara kayan amfanin yau da kullun na gida a cikinsu, da magana a kan hukuncin tufafin kafirai, menene hukuncin ka auri rigan kafiri ko ya ɗauka ya baka kyauta, ko kina zaune a makaranta ɗaki ɗaya da kafira irin yadda musulmi a wani lokaci ba su da kan gado, wai sai a ce ƙawa ce, sai a raka bi ana aran kaya. To menene hukuncin wannan? Shin tufafin kafirai tufafi ne wanda ya kamata musulmi ya ɗauka ya riƙa sawa? Kuna fahimtar wannan da kyau, yanzu wannan hukuncin tufafin da suke amfani da shi kenan. Me hukuncin tufafin da kuma ya zamanto su suka saƙa sai su ɗauko su zo kasuwannin musulmi suna saidawa. Kuna fahimtar wannan? To za mu yi magana a kan wannan baki da. domin kun sa cin alkur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki na cewa innamal mushrikuna najasun to shin wannan najasa ta ma'ana ce ko ko najasa ce mun gane na hakika to za mu zo mu tattauna in Allah ya so Mala ya ce al'aniyatu hiya al'awiyatu lati yuhfazu fi halma wa gairuhu. Mala ya ce abin da ake ce ma'aniya shi ne makayi, duk abin da za a iya tara ruwa a cikin shi, ko wani shi, kaman gari, kaman hatsi, kuna ganewa? Duk abin da dai zai kwantenin wani abin da za a tara abu a ciki, to shi ake ce ma'aniya. Kenan za ka iya ce ma kofi, ko baho, ko randa, ko kwatarniya, ko ma menene. sawa'un kanad minal hadid shin wannan makayin da ƙarfi aka yi shi ne awul hashab ko ko an yi shi da ice ne ma'ana katako da sauransu awul julud ko ko an yi shi ne da fata kamar salka aw gairu zalika ko ko makamancin wannan waɗannan abubuwan gaba ɗaya su ake ce ma'aniya wal aslu fiha al ibaha Malai ce asali dai game da amfani da waɗannan abubuwa shine halacci, fayyubahu imalu wattihadu kulli ina'in ɗahirin. Malai ce sai zama ya halatta mutum ya mallaki waɗannan abubuwa kuma ya amfani da duk wani ina wani makayi in dai mai tsarki ne, ma'ada nau'aini, amma ban da nau'i biyu daga ciki, Kuma mala ya ce su ne kuwa, ina zahabi wal fidda. Bai halatta mutum ya amfani da duk wani makayi da aka yi shi da zinare ko azurfa ba, wannan na farko kenan. والإناء الذي fihi zahabun au fidda ko kuma duk wani kofi ko kwano bokiti ko baho ko kwatarniya wanda akwai wani ɓangare an sirka sinadarin da aka yi shi da zinare ko azurfa misali a ce na shafa ne sai shafan ya zama an sirka ta da azurfa ko na ƙarfe ne sai zama ƙarfen an sirka shi da zinare kun gano wannan da kyau ko wancan kuma bayanin na baya tsoron zinaren da azurfa aka yi kofin ko kwanon ko bokitin da shi wannan bai halatta ba haka ma a sirka ba asalin ba ne ba shi dukan zinaren ba ne a'a an cuɗa da wani abu to shi ma bai halatta ba Malai ce tila'an au shin an yi wannan ah, kofi ko kwano da ƙarfe ne sai aka narka ruwan zinare sai aka shafe shi da shi don yin shekin zinare Ko an shafe shi ne da me da ruwan azurfa don yin shekin azurfa kun gano wannan da kyau ku to shi ma wannan bai halatta ba tamwihan ko da kuwa a ce ba ruwan zinare ba ne amma an zo da irin kalan zinare ne kun sa akwai ruwan zinarin da ake narka zinare sai a shafa amma akwai kalan zinare ba zinare ba kun gano wannan da kyau ko a ce golden kalo amma kalan ba zinare ba ne sai aka shafa mashi amma in mutum ya gani zai iya cewa zinare ne ko to shi ma bai halatta ba aw ghairu zalika ko wani wannan min anwa'in ja'al zahabi wal fidda fil ina na kowane irin nau'i ne da za a sa zinari ko azurfa a cikin wannan makayi ɗin, to bai halatta musulmi ya amfani da wannan abu ba. da dabbatil siyara min alfidda, Mala ya ce saɓanin a samu ɗan abu ɗan kaɗan, misali, a ce ɗan sarƙa ne ɗan kaɗan na azurfa, ko ’yar ƙusa ’yar ƙarama haka na azurfa. Tuji alufil'inai, ina'i wanda za a sa a jikin wannan bokiti ko kwatanniya ko randa ko tukunya lilhajati ila islahihi saboda ana da buƙatan gyaran shi misali a ce tukunya ne ta huji sai zama ba a da abin da za a toshe wannan hujiyan sai azurfa to ya halatta amfani da azurfa ɗan kaɗan wajen toshe wannan waje da ya ɓule ko a ce hannun ne ya ɓalle, to ba a da abin da za a hannu da shi sai aka ce, to ai ga wata ‘yar sarƙa na azurfa za a iya ɗan manna ta a jiki don a rika kamawa, to shi ma ya ce in azurfa ne wannan babu laifi, azurfa ba zinare ba. Mala ya ce wa dalilu ta harimi ina zahabi wal fidda dalilin da ya zo ya hana amfani da kwano ko kofi da sauran kayan amfanin gida da za a tattara ruwa ko sauran al'amara na zinare ko azurfa ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana annabi da ya ce la tashrabu fi aniyati zahabi wal fidda kar ku sake ku sha abin sha a kwano ko kofi na azurfa da zinari wala ta'kulu fi sihafihima kar ku sake ku ci abinci a farantansu fa inna halahum fid dunya domin na kafire ne a nan gidan duniya wala na fil akhira mu musulmi namu yana lahira rawahul jama'a mala ce ɗaukacin malaman hadisi da sun ruwaito wannan hadisi bukhari ya fitar da hadisin a lamba na biyu. muslim ya fitar da shi a lamba na 2067 abu dauda ya fitar da wannan hadisi a lamba na uku. al'imamu Tirmidhi a lamba na dubu ɗaya da da ɗari takwas saba'in 1878, al'imamun Nasa'i a cikin Sunan Kubra a mujalladi na hudu shafi na ɗari da casa'in da biyar a lamba hadisi na dubu shida da ɗari takwas saba'in Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu uku da da ɗari sha 3414 min hadisi Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu a hadisin Huzaifa ɗan Yaman Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda. wa ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ko maganan annabi da yake cewa, Alladhi ya shirabu fi aniyatil fidda, duk wanda yake shan abin sha a kofi na azurfa, inna ma yujarjiru fi batnihi nara jahannam, lalle wannan yana kwankwaɗa ma cikin shi wutan jahannama ne. Muttafaqun alaihi, wannan hadithi Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi. Al'imamul Bukhari ya fitar da shi a lamba na 5,634, Muslim ya fitar da hadisin a lamba na 2,065 min hadisi Ummi Salama radiyallahu anha. والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأ Malam ya ce, In aka hana ka yin abu, to shi tsoron abin an hana ka yin shi, haka abin da ma ya zama ɓangare ne na wannan abin da aka karkasa shi, to duk wannan ɓangarorin da ya ɓangare daga cikin wannan shi ma yana ɗaukan wancan hannun. Fayuhramul ina'i al-mutliyu mal al mutliyu ya ce haka duk kwanan da aka shafe shi da ruwan zinare ko azurfa, au mumawwahun bi zahabi awal fidda ko kuma ba zinare ba ne ba azurfa ba ne, amma sai aka yi tamwihi da wani kala da in an gani za a iya cewa zinari ne ko azurfa to shi ma bai halatta ba awil ladhi fihi shay'un min al aw min adh-dhahabi wal-fidda ko kuma a ce zallan shi shafa ce ko zallan shi karfe ne to amma an sirka ruwan karfen ko ruwan shafan da zinari ko azurfa to shi ma wannan bai halatta ba ma'ada dabbatul yasira Malai ce ban da ɗan wannan ɗan abin da gyatte zai amfani da shi ‘yar ƙusa haka, ɗan kaɗan haka, min alfidda shi ma na azurfa kama sabaka kama yadda bayani ya gabata. Bi dalilin hadisin Anas radiyallahu anhu, Malai ce sakamakon hadisin Anas Allah ya ƙara mashi yarda, cewa inna qadahan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallaman kasara cewa wata ‘yar tukunya ce ta annabi sai hannunta ya kare fatta hada makana sha'ab sai annabi ya riki makana shi'ibi marƙan hannun wannan tukunya silsilatan min fiddatin ya samu ɗan sarƙa na azarfa sai aka yi mata mariki da shi rawahul bukhari wannan hadisi al bukhari ya fitar da shi a lamba na dubu uku da ɗari ɗaya da tara Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Qalan Nawawi rahimahullah al'imamun nawawi Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya ce, In aqadal ijima'u ala taharimil akli wa shirbi fiha, ijima'in malamai gaba ɗaya ya ƙullu a kan cewa shan abin sha da cin abinci a kwanuka da kofuna da farantan zinare ko azurfa wannan haramun ne. Mala ya ce wa jami'u anwa'il isti'imal haka ba ci da sha kaɗai ba duk wani amfani da za a yi da kayan da aka yi da zinare ko azurfa wannan bai halatta ba, fi ma'anar akal wa shir bil ijima' wannan ijima'i ya haɗo ma'anan cin da an hana ci da sha to an hana wanka, an hana dafa abinci, an hana tara ruwa, an hana duk wani abu da za a yi a waɗannan makayi na zinare ko na azurfa. intaha mala ya ce iyakan wannan bayani kenan ya ƙare ya ɗauko shi a cikin alminhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj a mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar mala ya ce wata harimu imal wattikhaz yashmilu dhukur wal inas haramcin amfani da mallakan waɗannan abubuwa na zinare ko na azurfa mala ya ce wannan ya shafi namiji kuma ya shafi mace duk ɗaya ne ba wani namiji kawa ka hana ban da mace ba duk da namijin da macen dokuncin su ɗaya ne a wannan matsayin li umumil akhbar saboda bayanin da hadisin ya tattaro ya kunso ya zo da shi wa adamil mukhassis sannan ko ba a samu wani nassi wanda ya hassase ya keɓe ya ce to ban da kaza ba wa inna ma ubiha tahalli lin nisa'i li hajatihinna ila tazayyini lizawj mala ce an halattar wa mata yin kwalliya da zinari ne da azurfa saboda suna da buƙatan yin ado da kwalliya ga mazajensu shi ma banda zinari almuhallak wanda ya zagaya kun gano wannan da kyau ko wannan sananne ne kowa ya sani amma zinarin bai zagaya ba ta sayin za ta yi kwalliya da shi to sai ta yi amma in dai har ya zama muhallak ya ritsa haka, to bai halatta ba. Wato bahu aniyatul kuffar, Mala ya ya halatta amfani da tukunya ko kofi ko faranti da sauran kayan aiki na kafirai, allati yusta'malunaha wanda suke amfani da shi malam tu'lama najasatiha muddin ba a da masaniya akan cewa wannan abu akwai najasa ciki. Fa'iza ulimad najasatuha muddin ku aka san da najasa ciki, fa innaha tughsalu to nan sai a wanke wa ba'a da zalika to nan sai a ci gaba da amfani bayan an wanke. Kenan mutum in ya je shagon cin abinci na kafirai zai iya zuwa ya sai abinci ya ci ba wani abu. In dai har dama sun kawo kwanan da sauran kayayyakin aikin an riga an wanke ba tare da mishkila ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? To, na biyu daga cikin abubuwan da Malam ya bayyana mana cewa dama bai halatta musulmi ya amfani da su ba, sai ce juludul maitati, fatan mushi. Mun gane wannan? Fa yuhramu isti'maluha, Malam ya ce ya haramta mutum ya amfani da fatan mushi, illa idza dubigat sai fa inda ya zama wannan fatan mushi an jime, فقد اختلف العلماء في جواز jawazi si'maliha الدبغ فاتن موشا fatan mushen ma malamai sun yi saɓani dangane da al'amarin halaccin amfani da ita. Kun gano wannan da ke ku? Wasahihu malaci ingantacciyar fatawa aljawas ya halatta amfani da fatan mushe muddin dai an jeme, wa huwa ƙaunar jumhur wannan shine fatawan mafi yawancin malamai. لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعمال بعد الدبغ ما ليتي sun zo da yawa, waɗanda suke nuna halaccin amfani da fatan mushe bayan jima. Wale anna najasatiha tsari'a, Male ce domin ai najasar to tsari'a ce, kun gano wannan? Asali ai fata ne na akuya, mun gano wannan? Ita akuya kuma asalinta halal ce, asalinta mai tsarki ne, to, wannan najasan da ya ɗamfara da jikin fatan, ai, ba asali ba ne, ɗari'i ne daga baya ne ya zo, me ya samar da shi mutuwa, kun gano wannan da kyau ko? To, sai annabi ya ce akwai kayan aikin kawar da wannan najasan, shi ne a samu ruwa da ni, da baga ruwa a jimi, in an jimi shi ke na tsarkake shi. To yanzu mun ɗauki wannan maganan da kyau muka riƙe a hannu, to yanzu idan ya zama dabban asali ne, najasan na asali ne, kaman fatan kare, kaman fatan jaki, kaman alade, kun gano wannan da kyau kaman fatan mage da sauran zaki damisa da sauran waɗannan dabbobi masu dagi da shari'a ta hana asalinsu. Kun ga anan najasan na me na asali ne, to shi menene hukuncin a cire fatan a ce a jemi tun da kawai ji maganin da ya faɗi a baya ce najasan ai tsari a ce kuna fahimtar wannan to in ya zama najasan asaliya ce fa to ya za a yi da shi mafi yawancin malamai sun tafi a kan cewa haramun ne kamar yadda mun karanta da ku cikin bulogul maram kun gano wannan da kyau ku wannan shine fatawan su ibnu taymiya da sauran malaman musulunci duk sun yi maganganu a kan cewa ana maganan a jima na tsarkake fata ne in ya zama najasan a ce, mutuwa ne ta haifar da najasan, ba najasa na asali ba. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Malam sai ya ce wa huwa qaulul jumhur li wurudil ahadith sahiha bi jawaz istimalihi ba'da ad-dabr wa li anna najasatahu tari'a fatazulu bid-dabr kama qalan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya ce yutahhiru hal ma'u wal qaras ruwa da bagaruwa zai tsaftace wannan fatar Wani hadisi al-imam Abu Dawud ya fitar da shi a lamba na 4126 haka al-imam An-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a lamba na 4248 al-imam Ahmad ma ya fitar da wannan hadisi a juz'i na shida shafi na ɗari uku da talatin da hudu a lamba na dubu ashirin da shida ɗari takwas da talatin da uku. Ibn Hibban ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na hudu a shafi na ɗari da shida a lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari biyu da casa'in da ɗaya min hadisi maimuna radiyallahu anha a hadisin maimuna Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda. Wa ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau hadisin annabi ya zo da yake cewa dibagul adim jimin fata da za a yi tahoruhu wannan shine ke tsabtace ya tsarkake wannan fata wannan hadisi muslim ne fitar da shi a lamba hadisi na 366 a shafi na 107 min hadisi bin abbas radiyallahu anhu Wato bahu thiyabul kuffar mala ce haka tufafin kafirai ma ya halatta, idza lam tu'lama tuha muddin mutum bai da tabbacin cewa akwai najasa. Li'annal asla a tahara Malai ce domin asali shi ne tsarkin, falata ta bi shak, kenan in mutum yana tambaba da shakka, ai shakka bai gusar da yaƙini. Wa bahu ma juhu? kenan duk abin da kafirai suka saƙa suka ƙera, to ya halatta musulmi ya siya yi amfani da shi, aw sabahuhu ko kuma suka tara shi li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa wa sallama wa ashabuhu domin shi annabi da sahabbai kanu yalbasuna ma nasajahul kuffar wa sabbahuhu kuma annabi da Sahabai sun kasance suna amfani da kayan da kafirai suka saka ko suka yi aikin tarawa wallahu ta'ala a'lam malai Allah madaukin sarki shine mafi sani kenan babu dalilin da ya hana a amfani da waɗannan abubuwan za a yi amfani da su Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Allah ya sa mu dace. Babun, Malo ya ce ga wani babi, kenan yanzu da Allah maɗaukin sarki ya ce inna mal mushrikuna najasun, wannan najasan, najasa ne ainin jikin kafirai ne ana taɓa ka taɓa najasa? A'a, wannan najasa ce ta ma'ana. ku gano wannan da kyau ko? Najasa ce ta ma'ana. Zuciyar ne Allah maɗaukin sarki yake ta'abiri da ita. domin ita zuciya in ta lalace sai duk jikin sai ya lalace in ta gyaru sai duk jiki ya gyaru idza salaha salaha al-jasadu kullu wa idza fasada fasada al-jasadu kullu to zuciyar nasu Allah madaukin sarki ya kalle ta da najasan sharka da kafirci to sai Allah ya ce su gaba su ma najasa ne kenan da za ka gaisa da kafiri sai ka tafi kai sallah ba tare da ka wanke hannunka ba mana fahimtar wannan kenan dan kafir ya ɗauki hulanka ya sa za ka yi ɗauka abinka ka sa ka tafi mun gano wannan amma kafiri ya sa wando ya kwana da shi ko ya je ya dawo tun kana da shakka karkasa saurin ba mamaki ya yi fitsari bai tsarki ba ba mamaki ya yi mazi bai tsarki ba da dai sauran waɗannan abubuwan duk zai iya faruwa to in ya zama akwai shakka a bisa irin wannan to shine mutum zai nisance shi amma sabo ne ya tara sabo ne ya ɗinka ko ya saƙa ta wannan babu dalilin da zai hana musulmi ya ɗauka ya amfani da shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki shiryar da mu babun malai ce ga wani babi fi ma ya haramu alal muhdisi muzawala min al'amal a'mal wannan babi zai mana bayanin abubuwan da aka haramta ma mutumin da yake da najasa ya jibinci wannan al'amari na ayyukan yau da kullum. Idan mutum yana cikin najasa, najasa ta same shi, to akwai abubuwan da bai halatta mai ya tunkara ya riga aikatawa ba, sai ɗan jajiyan ya jiki. Hunaka ba'dul a'mal allati ya haramu alal muslim, malice akwai wasu ayyukan da suka zama haramun ga musulmi idan lam yakun ala taharatin muddin dai ba yana cikin tsarki ba ne, an yi zawi hali sharafi hawa makanatiha, ya tinkari aiwatar da waɗannan abubuwa saboda ɗaukaka da martaba da kiman waɗannan abubuwa. Wahazil a amal, malice waɗannan ayyuka dai nu nubayyinu halaka bi adillatiha, malice za a zo a maka bayaninsa dalla-dalla da dalilansu, litakuna minka ala balin, saboda ya kasance kana cikin basira kana cikin tunani kyakkyawa fala tuqdima ala wahidin minha kakka tinkari ɗaya daga cikinsu illa ba'ada tahayyi'ul lahu bit tahara sai ka kintsa ma wannan al'amari kana cikin tsarki kyakkyawa almatuluba irin tsarkin da shari'a ke son ka da shi. Kun gano wannan da kyau ko? So ake kasance ka da tsari da kan gado, duk abin da za ka yi, kafin ka yi shi, to ka san hukuncin Allah a kan shi sannan ka yi, in ba ka san hukuncin Allah a kan shi ba to ka yi ɗari-ɗari. Ilam ya ahi, Mala ya ce, kai ɗan uwa fa ga san annahu naka ashiya ta haramu alal muhdith akwai abubuwan da suka haramta wa mai hadasi, sawa'un, kana hadathuhu akbar aw asghar shin hadasin nashi ƙarami ne ko babba, babban hadasi shine haila, janaba, ƙaramin hadasi kuma mutum bai da alula wa hunaka ashiya'un yahtassu tahrimuha mimman huwa muhdathun hadasan akbar akwai wasu al'amuran da suke haramun ne ga duk mutumin da ya zama yana da hadasi hadasi babba mun gano wannan da kyau ko fal ashiya'un lati tahrumu alal muhdathi ai al abubuwan da suka zama an haramta ma mai hadasi duka hadasin guda biyu ƙarami da babba ga su malam zai zayyano mana. Awalan na farko ya ce masul mushaf, masul mushafu sharif, shafan alkur'ani mai girma. Mun gano Ya ce mutum yana cin hadasi ƙarami ko babba, to ba shi ba shafan alkur'ani. Falaya masuhul muhdithu Mala ya ce mai hadasi ba zai shafi alkur'ani ba bidun ha'ilin in babu wani abin da zai sha makance hannun shi da wannan alkur'anin liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukin sarki la ya masuhu illal mutahharuna ba masu shafan shi sai waɗanda aka tsarkake suratul waqi'a aya ta saba'in da tara Mala ya ce, Ai, almutahharuna min alhadathil janabati aw ghairiha waɗanda aka tsarkake su daga hadasin janaba da wani shi alal qawli bi annal murad bihim al na min albashar ya ce amma a bisa fassarar malaman da suka fassara cewa ana nufin al na daga cikin mutane ne mun gano wannan da kyau ko wa hunaka man yara annal murad bihim al mala'ikatul kiram amma daga cikin mutane akwai wanda suke ganin wannan ya yana ana magana ne akan mala'iku ne kun gano wannan da kyau ku? su ne almutahharuna saboda ya zo ala sigati ismi maf'ulin ne ma'ana su mala'iku su ne almutahharuna su Allah ya yi ya tsarkake su ne gaba ɗaya wannan tsarkin da mala'iku ke da su ba su suke ma kansu ba an tsarkake su ne shi yasa ya zama ala sigati maf'uliyya to amma shi ɗan adam shi ke tsarki da kanshi in gano nan da cewa kai la yamassahu illal illal mutahhirina kun gano nan la yamassahu illal mutahhirina ala sigati ismu fa'il ma'ana kai ne ke tsarkin kamar yadda yake cewa inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirina kaga su ke tsarkin kuna fahimtar wannan da kyau ko to asali kamar yadda malamai suka tafi a kai mai girma a cikin wannan aya na cikin sotu waƙiya ba ma da shi ake yi ba ana magana a akan lahul mafus domin Allah maɗaukin sarki ya ce innahu la karim lalle wannan alqur'ani mai kar mai daraja fi kitabin makanunin yana cikin wani littafi tsararri. wani littafi ne maknun lahul mafus sai ce la yamassuhu ay la yamassul qur'anul karim koko alkitabul maknun alkitabul makanun li'annahu aqrabu mazkurin saboda shine wanda damirin zai koma kan shi din shi aka ambata a kusa kun gano wannan da kyau ko dama damiri na hudun nan ya udu ila aqrabi mazkurin innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun da alkur'anul karim da alkitabul maknun wane yake kusa da laye masu hu alkitabul maknun kun gano wannan da kyau ko shi lauhil mahfuz ne la yamassuhu ba ma shafan shi illa al-mutahharuna sai mala'ikun da Allah ya tsarkake kenan yanzu wannan magana da mala ya kawo bai zo mata da dalili ba amma Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu bi sauran maganganun da ya faɗa sai mu ji ko akwai dalilin Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace in ko babu dalili sai mu tsaya ma asali kamar annabi ce subhanallahi almu'minu la yanjus mumini ba zai taba zama najasa ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum